a yau mana ashirin cip cip ga watan Sha'aban, ba da na biyu sallallahu alaihi sallam a min makasai lalmadina shekara 1447 yana daidai da takwas ga watan februari 2026 mun fara shekan ƙanshin shaharul yami shaharul qur'ani شهر الجود والكرم شهر مدارسة القرآن وتم مدارسة القرآن wata na ƙiyamun laili wata watan itikafi watan da imanin musulmai da yawa yake gyaruwa yake ƙaruwa, watan da Allah yake buɗe ƙofofin aljanna gaba ɗaya ba wata kofa da za a kulle cikin kofofi takwas din nan watan da ake kulle dukkan kofofin wuta guda bakwai watan da mai shela zai shela ya bari alkhairi aqbil kai mai neman alkhairi fuskanto wa ya bari sharri aqfir kai mai neman sharri ka takaita watan da Allah yake yanta bayi duk dare akwai wanda Allah yake ƴanta su da bauta. watan amsa addu'i wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib kwana goma rage gatan kuma Allah ce ujibu da'watad da'i da da'an in ka roki Allah an gama amma condition din falyastajibu li mu da farko mu amsa kiran Allah mu imani da Allah Shi shikenan ya rage in duba mai Allah ya faɗa Allah baya saba alƙawari to daga cikin muhimman ibadu a cikin watan Ramadana akwai me na ɗaya akwai shi kanshi azumin ko da Hausa ana cewa watan ne watan azumi to kaga babban ibada azumi abu na biyu akwai iya hmm? qiyamu ramadan ba ana ce ma qiyamu ramadan amma ba ramadan sai a ce qiyamul layli generally ke annabi sallallahu ce man kama ramadana hmm, imanan wa ihtisaba wufira lahu ma taqaddama min zambihi sai maka ce mai qiyamu ramadan ko kuma ka ce mai salatu tarawih eh mun fi sanin shi naka ko ko za a ce sallan tarawi tarawi ko tarawihi ga shi nan dai ko a sallar ashan ashan to wannan sallan tana da muhimmanci sallan dare cikin ramadana sallan karanto mana wani filin tafai kamar guda goma sha biyu to ana ce musu tahajjud hmm? tun yanzu sun fara kawo kura kamar tun da ƙura ne kaga ko tsintsiya ka sa fit fit fit an koyi ƙoran nan ku yawan ƙura ka sa tsintsiya kawai ballanta ka sa jikakken tsimma shi ke nan an gama to ba wani shubuha ha ne alhamdulillah dan daga littafai dozin ɗaya abinda nake so mu tattauna shine falaloli arba'in da takwas na ƙiyamun laili hmm? falaloli arba'in da takwas na ƙiyamun laini. wanda ya rubuta shi ne muhammad bin saleh al-munajjid hafizahullah yana da rayu fa'idoji nawa to kagan za ka yi kai in ba za ka yi bawari shi ke kuma al'amarin yana yin zuwa cikin jama'a ya fi falala kamar da malam zai gaya mana kai kaɗai ma kai kayanka alhamdulillah to kada zama ba nan ba can sai dai jan raguna da raƙuma kana barci ke barci barci barci da sassafe barci da safe da sassafe shine bayan azuba ke irin wannan barcin hasara ne annawmu fi awwalin nahari khurqun rashin hankali ne baccin sassafe rashin hankali ne in ji kawwa ibn jubair wa awsatuhu khuluqun amma baccin tsakiyar rana ɗabi'a ce mai kyau wa akhiruhu hulqun baccin ƙarshen rana can bayan la'asar wawanci ne akwai wawaye da yawa ke eh za ka ga bacci da safe mun ka shigo unguwa sai ka ga kowa ya koma bacci musamman bayan asuba yanzu mu karanto littattafan sai mu shiga iyamun laini mana falalolin kawai falalolin yanzu akwai wani littafi mai suna fadlu iyamun laini wacce hajjud kafin su malam musa su zuwa ko malam waye musa ne waye ne wannan mai littafin shine abubakar muhammad ibn hussein al'ajuri ya rasu hijira tana 360 360 mai sunan littafin fadlu qiyamil layli wat hajjut. <coughs> ina da littafin littafi na biyu oke kuna da sayin bukari ai to a cikin sayin bukari za ka samu a ah, kitabu tahajjud kitabu hajjut a cikin sayin bukari sai kuma ce babu ta hajjudi bin laili babin ta hajjut. sunan da yana nan tun da dadewa ke sai ce babu fadli qiyamin lai. akwai qiyamu ramadan kitabu qiyami ramadan na Muhammad ibn Nasr shi ya rasu hijira tana 294 294 akwai muftasar kitab ƙiyamin ramadan na Ahmad ibn Ali al-Maqrizi shi ya yi samarin wancan ne akwai kitabun mitir na muhammad bin nasar al-maqrizi ah, muhammad bin nasar sannan kuma akwai muftasar kitab al-witir na ahmad ibn ali akwai qiyamu ramadan na mal albani shi nan da kaitaccen littafin qiyamu ramadan fadluhu wa kayfiyatu ada'ihi ya ake yi da kuma mashru'iyatul jama'ati fihi an shar'anta yi cikin jama'a muhammad nasir albani sai kuma ya zo yi salatu tarawi wannan littafin ke salatu tarawi kaga mana da littafai takwas ke to littafi na tara akwai kitabu tahajjud wa qiyamul layl kitabu tahajjud wa qiyamul layl na abubakar Ibn abi dunya abubakar abi dunya at-tahajjud wa qiyamul layl shine abubakar asalin alkunin shi abubakar sunan shi kuma akasin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn muhammad ibn ubayd ibn abi dunya akwai wanda ya zo yi littafi 40 hadisan fi tahajjud ji 40 hadisan 40 hadisan fi tahajjud wa qiyam al-layl hadisai 40 ashe abun ba na wasa bane ke to kaga wani ya tashi dan yi haushi iyakaci kana da wani kulki a hannunka in ka ɗan buga mai a baki fit ka kore jiki hadisai arba'in fi mai mai fi ta hajjudi wa mai lai to kaga littattafan alhamdulillah littattafai da dama malamai Allah saka musu da alkhairi yanzu abin da nake so ba wani asalin <coughs> mai lai a ya ake yi a falalolin da za mu samu ne za mu shiga nan littafin na muhammad bin salih munajjid samaniya wa arba'ina fa'ida fi qiyamin layl wa salati tarawi fa'idoji arba'in da takwas na sallan dare da tarawi na farko fa'idan farko ya ce ƙiyamun laili shi ne ƙiyam lissalati fil laili kawai ka tashi kai sallah da daddare sawa'an ya kasance bayan kayi barci ne ko ma baka yi barci ba qiyamul layli don an ce tahajjud shine as-salatu fil layli ba'da an-nawmi to ka dan kwanta kayi barci ka tashi to shikenan sunan sai dan canja sai ce tahajjudi tahajjud to sai ce qiyamul layli sunna ce mai karfi kuma ta tabbata da ƙur'ani da sunna da ijma'in malamai a ƙur'anance mu duba suratul furqan Allah ce wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama walladhina yabituna yace yabituna me ba ta yabitu suke kwana tun kai salla ba in za ce ka kwana ne ka kwana ya bi tuna lirabbihim sujjadan wa qiyama tsakani da Allah mai Allah ke nufi da wannan suna mai kenan tahajjudi ya bi tuna suna kwana kada sun kwanta bace su tashi sun kwana suna sallah daga nan sai karfe hudu ko karfe hudu da rabi kuma Allah ya yabo ga muttaki masu tsoron wannan ibadar rahman ce na biyu muttaki masu tsoron Allah Allah mai girma da kuka ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun suna cin aljannoni da kuma makubugar ruwa na ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kafin haka sun kasance suna ihsani to muttaqina da muhsinuna me suke yi kanu qalilan min al-layli ma yahja'un kadan suke barci to to sai ka duba su waye kadan suke barci maybe kana ciki maybe baka shi wa bil ashari hum yastaghfirun can gab da sahur suna tazzagga istighfari Allah ya yabo ga mu'minai yace ta tajafa junubuhum yace innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha qarru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun yanzu ranar juma'a an karanta wannan ba su jada zai ba ya taso kuma ta tajafa junubuhum anil mabadi'i suna nisantar da haƙarƙarinsu daga gurin kwanciya muminai aljanna ke kuma ya du'una rabbahum suna ta roƙon Allah khawfan wa tama'a suna masu tsoro na ukubar Allah kuma suna masu kwaɗayi na me falala Allah kuma wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah ce fala ta'lamu nafsun tunda sun boye sallar su talikin da malam ya mana nan yayi kyau sosai tunda sun boye sallar su to sai Allah ya koye ladan su gobe kiyama fala ta'lamu nafsun ما أخفي لهم من قرة أعين فلا تعلم نفس ما أخفي لهم sun ɓoye kenan ko cikin dare to sai Allah ya ɓoye musu ladan sai sun je fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun sun sha wahala a duniya to gobe insha Allah za su yi farin ciki dole mu lizimci ikhlasi wajen yin sallah wai za ka ga daga wani gari can irin su abuja abuja ƙasashen waje an sa kyamara yi ana daukan sallar dare to laisa hada min sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam ba sunnar manzon Allah bane domin ana nuna wa jama'a mu muna sallar dare mu mu mu mu mu tsoron Allah ne mu mu mun tashi karfe daya muna sallah to wa nake nuna wa kenan abin da ake so a koye ni kuma na bayyana kamar na jin kibiya a gurin kenan daga cikin ayoyi Allah ya yi yabo ga masu kiyamun laili amman huwa qanitun ana al-laili ji ana al-laili can cikin dare to tsakani da Allah yanzu suwa yake sallah musamman ramadana misali 'yan tijjaniya ne ko 'yan ƙadiriya ne ko 'yan izalan jos ne wanne na ciki ke sallah can cikin dare ne bi a masallatai nake nufi gini akwai wanda suke can cikin dare kamar babu ba babu ba su zai ka nemo suwaye suke tashi ko suwaye suka sunanta ko suka sabunta ko suka jaddada sallah cikin dare su ne ahalin sunna ke wanda suke kokarin bin sunna daidai wa daidai alhamdulillah wancan kuma su suna korewa ku kuma kuna ta faman yi ko insha Allah alhamdulillah to kaga mutum zai yi ya yayi kawai ya dawo amma huwa qanitun ana al-layli me yake yi sajidan wa qa'ima sajidan wa qa'ima me ake kenan sujjada sallah ake yi to tsakanin da Allah mutum ya bar abin kwanciyan shi ya taho masallaci me yake nema a gurin Allah يهذر الآخرة ينا صورا لاهرة ويرجو رحمة ربه ومن فاتر رحمة الله كبر آتي كتو مسلاتي أي با إخلاصي با نيم اللاهرة لكم فللولين الله بزي يباي انت بتشينا فرمنا التي قل هل يستوي الذين يعلمون ka duba wannan suna tashi su yi sallah wayancan kuma suna ta faman bacci sun sun yi daidai wallafi na la ya'lamun innama yatazakkaru ulul alba kaga shi ma sallan daren nan su ne ulul alba yanzu ko a gida kai yayi alhamdulillah kuma Allah sallallahu alaihi wasallam ce mafificiyar sallah bayan sallan farilla ita ce me sallan dare أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل mu je gaba sallan dare ita ce salla mafi mafificiya mutlaƙan banda ta farilla kaga kenan anan akwai bulbuli da rana akwai bulbuli da daddare to amma bulbuli da daddare sun keke bulbulin rana an ji wannan afdalus sala wa afdalus salati ba'da al-faribati sai sai mai salatun nahari a salatun laili to sallar dare kuma yana daga cikin asbabu da kolin janna annabi sallallahu alaihi wasallam farkon da ya shiga garin madina ce ya ayyuhan nas ashu salam ku yada sallama wa at'imu at'am ku dinga ciyar da abinci wa sallu bil laili wan nasu niyam ku dinga sallah da daddare mutane suna faman barci barcin dare kaga barcin dare abu ne mai kyau ko to tadkhulul jannata bi salam an gama za ku shiga aljannar Allah da amincin Allah kuma annabi sallallahu ce inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha kai gidaje dakuna aljanna ana ganin ciki daga waje waje daga ciki sai aka ce ya rasulullah nawaye gidajen ɗakunan sai ce liman asabal kalama wanda yake magana mai kyau wanda baya taɓa magana ke wa at'ama ta'ama mai ciyar da abinci wa adama siyama yadda wama akan azumin tsawo'i. wa sallallahi bil layli wan nasu to kaga ba su ana sa speaker overall speaker maybe akwai makocin masallaci ba musulmi ba ne to ya za mu dame shi ko mun san yana da haƙƙi a kanmu ko ba su da haƙƙi ne suna da shi to lalla cikin ramadana musamman sallolin daren nan can can can a mai da sikun na cikin masallaci kawai da iya bukata ya yi mutane sun yawa iya bukata shi ke amma ce overall a a ana shiga haƙƙin mutane kuma ya ce Allah ya isa fa to Allah ya isa wattaki da watan mazlumi maybe ka hana shi sakat maybe yana da hawan jini yana so ya kwanta ya bacci kuma an ce ya bacci mai lafiya kuma kai ka zo ka hura sika daga hura sikan ma kawai ka firgita shi ce <laughs> me fa inna lillahi ke wuce a masallaci ne ba la hawla wala don makaga daga cikin masallaci ne Allah mu dinga yi mana tsara muna duban bakin me gatari kada wai neman sunan ibada kuma mu zo mu fada haƙƙin mutane da dama qiyamul layli yana tsere da mutum daga wuta ga wata kissan Abdullahi ibn Umar yayi mafarki wai mala'iku biyu sun zo sun kama shi sai aka tafi da shi hanyar wuta ha sai ce a'udhu billahi minan nar a'udhu billahi minan nar sai suka haɗu da wani mala'ika ce a karka ji tsoro karka ji tsoro kwantar da hankalinka da gari ya waye sai abdullahi ibn umar ya kwashi mafarkin ya je gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sa ce a ni'mar rajulu abdullah law kana yusalli min al-layl eh, ma dalla da abdullahi ma da yana sallah da dare man mana Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai mafarkin ya zo fassara mai ba oke har ya gane a ya har ya zage barci barcin da ya mafarki kaga manya ko ya to ai kai da kana sallar da daddare mana amma dai kai salihi ne malamai suke ce akwai fa'ida cikin wannan hadisin akwai falalan qiyamul layli sannan kuma yana tsayratar da mutum daga wuta domin mala'ikan da ya haɗu da su ya ce a ah, karka ji tsoro karka ji tsoro to ce kai salihi ne kuma kana kan alkhairi duk da cewa dai ba ka ƙiyamun laini. cewa inda kana ƙiyamun laini, to da ba su kama ka sun tafi da kai hanyar wuta ba to sannan kuma innahu lama hasala li abdullahi min tilka ru'ya yaqinun shi ya ga yaqini ne a mafarki ya ga wuta to wani hanya zai biya kare kanshi to tun lokacin bai bar kiyamun laili tun lokacin ce daga cikin fa'idodin da zamu samu a wannan hadisin da annabi san ce ni'mar rajulu abdullah ni'mar rajulu ni'ma fi'lu madi lil madhi kin ar-rajulu kuma fa'il to abdullah shine al-mamduhu abdullah ce a ah, daga cikin fa'idan da mu samu anna man yusalli min al-layli yusabu bi kaunihi ni'mar rajulu wanda yake sallah da dare ce madalla madalla to maka ga rashin adalci irin namu ta ko irin nasu ne da ce wanda yake qiyamul lairi kuma shine mutumin banza kaji ko manzo Allah kuma yace ni'mar rajulu abdullah law kana yusalli min al-layli hmm wa masallatan da ake sallan tahajjudi shine ake samun condom A ga irin wannan yanzu mutum ya je lahira tsakanin Allah ya zai tsira ana kwasan matan mutane da ‘yan zaurawa kwasowa fa jifoi kwasowa irin wannan magana kuma a rubuce fa a rubuce ana kwaso ‘yan mata da zaurawa ok na ɗan kwafo shi a nan ba wai bidiyar da aka ƙirƙiro da sunan tahajjudi amma abubuwan da wasu maluma suka kirkira a cikin watan ramadana a goman karshe wai maluma ma suka kirkiro kaga ya ma maluma ƙarya ke ko da sunan tahajjudi suna ɗiban matan mutane da zaurawa da 'yan mata cikin tsakiyar dare to ban san uban ma yake zuwa ya kwaso su da sunan yin sallar dare to wannan fasikanci ne ba musulunci ba ne jifa jifa fasikanci ne oke mutanen da Allah ya siffata su da imani da taƙawa da isani to ya ce fasikanci ne oke duk su da ma fasikai ne kenan al-hudaybi hafizahumullah duk fasikai ne ko ko ba sa yi ne ba sa sallar dare suna yi ba musulunci ba ne a gani ya fitar da mu daga musulunci mu abun ba musulunci ba ne menene zai khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min kuma ba sunna ba ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam san ko a gidansu ne haka a gidansu ne ba sunnan manzo Allah amma a wurin malamai ka ji qiyamul layli tahajjud qiyamul layli tahajjud to almuhim manzo Allah da yace ni'imar rajulu wanne yake sallar dare yana cewa salihi ne ke sai rage a zahiri kai ikhlasi alhamdulillah abu na shida ma da yace a qiyamul layli huwa da'abu salihina wannan shine sha'anin salihai wa daidanu ibadillah ibadillahi almu'minin wa shi'arul muttaqina wa madrasatu rabbaniyina wa jannatul mu'minina fid dunya Allah ya yabo gare su kanu qalilan min al-layli ma yahja'un tatajafa junubuhum an al yace alaikum bi qiyam al-layl wannan a ramadan yafi karfi amma ko shine dabi'an salihai kafin mu wa huwa lakum ila rabbikum kuma yana kusantar da mu zuwa ga mahalicinmu Allah sannan wa mafaratin lissayi'at yana kankare mana kurakurai kuma wa manhatun anil ismi yana hana mu fada a zunubai kaga da abu salihi ne ce adatuhum wa sha'aduhum sai ce abu na bakwai qiyamul layli wa isaruhu ala an-nawm wa at bil firashi min asbab mahabbati Allah lil 'abd ya kasance ka zaɓi ka taso ka zo ka yi sallah ko a cikin gida ne ba ko kuma ka taso masallaci a ce za a yi sallah ƙarfe biyu ka bar gado ka zo masallaci ko a gidan ne ma ka tashi ka tashi ka yi sallah ƙarfe biyu yana daga cin abin da Allah zai ƙaunace ka ya zuwa cikin hadizi sai Allah yana mamakin mutane biyu to ɗaya daga cikin mutane biyun rajulun tsara min witsa'ihi wa lihafihi mutumin da zai tashi daga bargon shi min baini hibbihi wa ahlihi ya bar iyalan shi ila salati to Allah yana mamaki sai Allah ya ce ma unzuru ila abdi ku duba bawa na fa sar min firashihi wa wiqa'ihi min baini hibbihi wa ahlihi ila salatihi ragbatan fi ma indi kage bi shedar Allah wanda zai tashi da daddare dan iska ne kenan ko Allah ce dan iska ne ya yana kwaɗayin abin da yake gurin Allah kuma abin da ya kamata mu kyautata wa mu'mine zato ke mutum ya tashi a irin wannan lokacin da ake ɗauke ɗauke fa amma ya tashi ya hanko tukila ya taho masallaci to me yake nema ne yana neman yardan Allah abin da ya kamata ni zuciya ta ta faɗa ke karanta to ya fito zina ne a to ka saba yi ne ko kaga abinda mutum ya saba shi zai dinga jifan wani ko wallahu musa ya zan samu dabci ne ko ya fito sallah ke ko zina ya fito ne ko ya fi gidan karuwai ne a, a, tsakani da Allah bai kamata irin wannan mummunan mai mummunan zato kuma zai ya kuma zanna fa inna zanna akzabul hadith yanzu ya tashi dai rabatan fi ma indi wa shafaqatan mimma indi to kaga wanda ya tashi da daddare alhamdulillah تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين من قرة أعين كذا فلا تعلم نفس ma uksiya abinda aka koye musu na abinda zai faranta musu rai muhammad ibn ka'ab al-qurazi yace innahum akhfaw amalan sun koye aikin su na dare kaga ana bukatar mu koye ne Allah ba mu sashi a social media fa akhfa Allah lahum thawaban kuma sai Allah ya koye ladan su faqadimu ala Allah da suka je gurin Allah faƙarrar tilkal ayo sai Allah ya faranta musu rai sun ɓoye aikinsu Allah ya ɓoye ladansu suna zuwa sai farin ciki alhamdulillah to kaga wannan magana ta Muhammad bin Ka'ab yana da kyau mu yayata ta sosai musamman ga 'yan zamani wai sallar dare sai an sa kyamara sai an sa facebook eh da wuta sosai fa me kuma takaita wuta guri ya danyi duhu duhu yau ana sallah kana kuka ma ba gane kana kuka ba to an fito dara dara idan abushe kana zazzara ido mala yace ibn al-qayyim rahimahullah a cikin hadil arwa ila bilad al-afra yace ta'ammal kayfa qabala ma akhfawhu min qiyam al-layl duba abinda suka koye yadda Allah ya sakanka musu da abin da suke koyewa bil jaza'il ladhi akhfahu lahum da kuma sakamakon da Allah ya koye musu abin da rai bai taba gani ba fil jannati ma la aynun ra'at baka taba gani ba wallahi wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar sai Allah ya sakanka musu da farin ciki cikin gidan aljanna wannan fa hadha ar-rajulu alladhi sara min firashi min al-muttaqin wanda zai tashi da daddare farko kamar da a ah, wannan yana jin tsoron Allah kanu qalilan min al-layli ajin innal muttaqina fi jannatin wa uyun daga muttaqina yake fa ce kuma kanu qalilan ne suke yi kanu qalilan min al-layli ma yahja'un bil asari hum yastaghfirun abu na takwas ma da yace qiyamul layli huwa sharaful mu'min daukakan mu'mini ke wace kana so ka samu capacity a gurin Allah wa sababu rifa'atihi wa uluwi manzilatihi kana so to lallai ka dinga kiyamul layli kaga ya kamata mu dage tun yanzu ke ba wai daga ramadana sai ramadana ito wai dan Allah yana da tambaya yanzu a goman karshe zan yi sallan tarawihi ne in zo in ƙara da tahajjudi ko ya za yi ne to shi manzon Allah yake yi sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu anha take cewa baya kara a Ramadana ko ba Ramadana ba kan raka'a goma sha daya to abin da ya shi manzon Allah ya ishe mu mana kaga mu maganan gaskiya ba ma raka'a goma sha ɗaya wajen Ramadana ko muna yi mafi yawanci ba ma yi shafa'i da wuturi dai dattawa alhamdulillah sauran magidanta da samari kuma sun fita yawanci ta za ka ga sun tsaya sun yi shafa'i da wuturi raka uku dai alhamdulillah ana yi amma raka goma sha ɗaya fa yawanci wanda Allah yake datar da su din ba su da yawa yanzu wanda ya kamata ni kenan na irin wanda manzon Allah yake mana sallah in na zan tashi da daddare in bari kawai zo sallan tahajjudin in zan bi sallan masallaci ke? in kuma zan yi kaya na a gida in je in ƙara ta can in kuma na gani bacci ya mun na yawa ba zan iya tashi da daddare ba to ko je masallacin da ake a farkon dare shi ke in kai bi liman ma har aka kare ana baka ladan qiyamul laili complete complete to malaika jibril yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya muhammad sallallahu alaihi wasallam sharaful mu'min daukakan mumini akwai ɗaukaka wajen gwamnatin tarayya ko in kai wani ne sai a ce wai an baka oo mr zero zero from Nigeria inda har iska ba ana ba ɗan liwaɗi ma an ba su hmm? kowa da yau duwani tarkace sun sun cewa ya ka sai a baka kawai amma mu yanzu mu talakawa ya za mu samu kafasitin a gurin Allah sharaful mu'mini qiyamul layli wa izzuhu izzarka kuma istighna'uhu anin nas wadatan ka barin mutane abu na tara karanta ƙur'ani yawa ramadana akwai karatun ƙur'ani ko to karanta ƙur'anin kuma cikin sallan dare falala ce ganima ce babba ba wanda za a haramta mai tashi da daddare sai ga falalle shan shantakakke ga sorobu annan sallallahu ce man kama bi ashiri ayatin duwan ne tsaya ya karanta aya goma to kaga akwai masallatai masu sauri maybe duka sallan ayoyi goma amma ka hada da fatiha mai tafin aya goma ko eh maybe alhamdulillahi rabbil alamin ghairi maghdubi alaihim waladdallin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر شيء كنا بندي ركعة الحمد لله رب العالمين rabbana hablana da rabbana rabbana kawai ke sallar to in ya dace za ka ga abin mamaki aya ɗaɗɗaya kawai shi ke nan rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qur ya laita huda zai dinga maimaitawa mana ya laita hu rabbana atina din ya maimaita ta so biyar so goma ka ga wannan zaka samu fallalar in zaka yi sallar ka kai kadai amma masallaci kana ta maimaita musu sai kai kai malam in ma ka mana karatu ko ba ba san wannan maimaitin kamar ka ga kai dai ne za maimaita iya san ranka za yi ruku iya san ranka sujjada mai tsawo tsawo mai kyau kyau idan an ka tashi ka karanta aya goma ka ba za a rubuta ka cikin gafalallu ba to Allah ya kamata ana ƙara sallar isha kar kowa ya fita sai ya tsaya ya raka'a a biyu a ƙallu shi a ce ka karanta kai yanzu ko da falaki da nasi ba kawai aya biyar aya shida kaga aya goma sha ɗaya ke to tare da a kafa bakwai bakwai sha hudu a can nan kuma yawa sha ɗaya kaga aya ashirin da biyar alhamdulillah ko da falaki da nasi kawai ba za a rubuta ka cikin gafalallu ba da ma da yawa fa muna shiga cikin gafalan nan to wanda zai tsaya karanta aya ɗari shi kuma kutiba min alqaniki capacity ya hau wa man qama bi alfi aya alfi aya wannan sai na samu target kenan yanzu target din shine alfu aya to kaga sai na samu masu target irin nawa alfu aya to ma ban samu masu target irin nawa ba to kawai ja gida yi kayana shi kadai ni kadai ke alfu aya domin ce zan karanta albu aya to ta zan karanta albu aya to maybe ni na sanin da dai zai yi imman kama aya ɗaya ne ta maimaita ta so dubu one times one thousand nawa kenan akwai wanda zai proving five hundred yake nufi one times one thousand nawa kenan one thousand ko in samu irin ayoyi masu hamsin hamsin ɗin nan to ga hamsin so biyu nawa ɗari to ɗari so goma dubu ɗaya yadda zai za ka karanta kawai in kuma za ka faro tun daga farko ne baƙara ka gama ta suratul ali marana ka gama suratul nisa'i ka gama suratul ma'ida ka gama to kaga kafin nan alfijir ya gama fitowa ke an gama lokacin na mai ba albarka ba albarka don da za ka tsaya da alfu aya aya dubu dubu dubu ga wata hanya mai sauƙi ƙulwallahu ahad yanzu a duk tsayuwa an na karanta ta so ashirin da biyar na karanta aya nawa nan. ɗari don na ce zan yi raka'a goma da wannan wannan hanyar kawai ƙulwallahu ahad shi kenan kuma karkare na kulwallahu ba ce haba kulwallahu kawai yake ta karantawa kulwallahu kawai ta wuce kawai ba wallabi nafsi inna innaha la ta'dilu thuluth alquran tana daidai da wanta da qur'ani to kaga karanta ta so 25 ka karanta aya nawa kenan 100 to a raka'an farko a ta biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma aya nawa ka samu duhu kuma wannan ya fi maka shaqqat kafin mai suratul baqara ya kai ina har ka huta aljanna sai aka yi araba ah, ya shi kai zo ne wallahi sai yanzu muka yi ku ci a ah, mu kun muna nan tun shekara 500 ba kul wallahu ta yi fa kuma ka karanta ta so goma za a gina maka gida cikin gida aljanna kafin ka samu tura mai albarkan kul wallahu a ƙur'ani to to ka tsaya da alfu aya za a rubuta ka cikin muƙanƙari masu tarin ladan duniya gaba ɗaya iyamun laili mutum ya ta karanta ƙur'ani yana cin ni'imomin da lalle musulmai su yi rigaggeniya kuma wanda suke wannan ana musu gibba shine maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce babu hasada sai abubuwa biyu kawai mutumin da Allah ya bashi ƙur'ani kuma yana tsaya da ƙur'ani. ana allaini wa ana an-nahar to zaka iya zifta ni ma da Allah ya bani ƙur'ani dinga tsayawa da daddare ina iya karanta aya dubu dubun nan da kuma mutumin da Allah ya bashi kuɗi-kuɗi kudi malan kaga ya yayi sai aka fara gabatar da ƙur'ani akan alajifa rajulun atahu Allahu al fahuwa ya ƙumu bihi ana allaili wa ana annahari sai alhaji ya biyo baya ƙur'ani wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu shi ma ana allaili wa ana annahari sai ma ga buri a ni ma da Allah ya bani dalolin nan mana ni ma dinga ciyarwa kamar da alhaji yake ciyarwa a ni ma da Allah ya bani Qur'ani mana dinga karatu kamar da wancan yake yi iyamun laili abu na goma sha ɗaya yana daga cikin nau'in godiya ga Allah annan sallasai yana tsayawa da daddare har sai kafafuwa sun ruwa sun kumbara aisha ta ya rasulullah ya kake irin wannan bayan gafata maka mata kaddama min zambika wa mata akara. shi aya aisha afala akunu abdan shakura kaga mana da kyakkyawan kwaikwayo ke yanzu iyamun lailin mu dinga yi saboda godiya ga Allah Allah ya baka ni'ima Allah ya baka gida Allah ya baka gashi na har da AC ga gidan ma har an sa sola kuma gidan manzan Allah babu fa Allah ya baka ni'ima ga abinci alhamdulillah ga kwanciyar hankali alhamdulillah ma da yake matsala ta goma sha biyu wai kiyamun lailin nan yaushe ake farawa ne mala albani ya yi magana a nan kuma ya warware mana matsala jiba ina haka fashe abin kawai Allah ne kawai yake datarwa yace waqtul Mu ji, in muka gane wannan ina ga ba wani sabani da zamu sake goma matsala ta goma sai ce waqtu salatin laili min ba'adi salatin al A adam wannan a Najeriya shi aka saba ko 'Ilal fajiri.' to kaga wanda suka yi farko ba su fi wanda suka yi a ƙarshe ba saboda faɗin manzan Allah sallallahu alaihi inna Allah zadakum salatan hiya al fasalluha ma baina ma baina salatil isha ku yi wutirin ku daga sallar isha har zuwa salatil fajr to sai malam albani yana nan yake cewa nan qiyamu ramadan wa salatu fi akhir al afdalu da zo mai sallan farkon dare shi yake da bakin magana ba? Hmm? ba shi da bakin magana dan da suke sallan ƙarshen dare sallar su ta fita ku falala to ku ɗan oya-oya ma a je tafsiri oya-oya duk sallolin an yamutsa su a cikin minti kaɗan duk an gama za a ji a saurari mai tafsiri da kuma tafsirin ba na ƙura'an bil ƙura'ani ba ne ba tafsirin kuma ba tafsirin ƙur'ani bil ba ne to dai bi ra'ayil mahmudi ne ko bil mazmumi ne wa ala tafsirin da zaka ji gashi nan gashi nan ba gishiri gishiri eh ba magi ba kayan yaji duk dai alhamdulillah duk kalami kawai bakin ma ana ja yana kubucewa to Allah yanzu mun gane wannan matsala ina ga ba matsala ku yanzu na ga mutane suna sallah bayan sallar isha me zan ce musu kenan ba ni da bakin magana kai ma an kada suna sallah cikin dare kana da bakin magana ne to Allah ma dinga duba irin wannan littafin to sai ma ce yabda qiyamul layli min ba'di salati isha shi ma abin da yake faɗa ke fa'ida nawa 48 wajen sallan dare da salatu tarawih yabda'u ƙiyamun laili min ba'di salati isha kaga dai ka tsaya bayan isha kai abin da ya samu sauka kenan alhamdulillah kai qiyamu ne ila in fajr sai ce was salatu mashru'atun fi awwalihi kamar da musulman ya ce duniya kenan ko farkon dare ake yi wa autaqihi ko tsakiyar dare kai wa akhirihi ko ƙarshen dare duk lokaci ne kama ce wa afdalu awqati sulutul akhir sulutul akhir lokacin Allah yana sauka ce wa bai tambaya in bashi wa bai roƙa in amsa mai hmm? hadisi ne kuma mutawatir wa zai nemi gafara ta an gafarta mai to sai ma da ce laisar kiyamin laili adadu raka'atin mahdud eh wannan matsalar sabani shi ma albani a nan ya ce a maganan gaskiya fi raka a goma sha ɗaya ne to mu ji dai mun shi ne yake faɗa faman sha a tsala au kassara wanda ya so ya yi ta da tsawo wanda ya so ya gajarta ya ka ce wani zuma masallatai da yawa daga alamtara kaifa ne zuwa minal jinnati wan an gama an gama ko mutum yayi ikhlasi je ga ya wuce ka fa kai da ka dauko suratul baqara sai shi ya ɗauko daga alamtara kaifa zuwa minal jinnati wannan, amma ya fi ka ikhlasi wallahi ya wuce ka gurin Allah to malam da farko yace ba a iyakance ba sai ce lakin al-iktisara ala ihda ashara raka'a afdal yawa to ne za mu dauka kenan sha ɗayan kawai ya kamata li'annahu fi'lun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam period an gama ne aikin manzan Allah sallata alaihi wasallam cewa za su yi tarawihi tarawi sai kuma su zo su yi tahajjudi a da sun takaita da yadda na manzan Allah kawai za ka yi tashi da daddare ba sai kayi na farkon daren ba yanzu in ba ka misali ɗaya biyu sai na zo na yi haɗe-haɗe abinci ne sai na yi haɗe-haɗe an mun kwaɗo sai na zo na sha kunu sai na zo na sha minerals yawa ka kara haɗe to zuwa an jima cikin ka zai fara gaya maka kai baka kyauta mun ba fa eh, ka ci kwado ka sha fanta fantan ma da ka sha ka kara da coca cola a'a kara kai hada hada ko cikin zai burkice ko to ke to wajen sunna ne kuma sallan dare kai hada hada kuma sai ta tafi dare shi manzon Allah hada hada yake sallallahu alaihi wasallam la la la sha ɗaya kawai sha ma matsala ce da malamai sun je sun dawo to ma zai wahala kuma a ce duka daidai ne duka daidai ne a akwai mu suke kan daidai ke sai mu ce kai wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam shi ya kokari ya ce a ah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul layli masna masna yanzu yana nuna mana adadi ne ko kaifiya yake nuna mana hadisi yana na kaifiya ne ba adadi ba wace in ka ce adadi ne masna masna bibbiyu bibbiyu to gafa ta mala yana da tambaya bibbiyu so ɗari ya halatta sai kai kai kai manzo Allah bai taɓa yi wannan sallar. to ya manza Allah yake ya Aisha Allah anha take cewa kan sallallahu sallama wasallam ma kan sallallahu alaihi da yazidu fi ramadan wala fi ghairi ala 11 raka shi ke shi raka a sha ɗaya ta ishe shi in bai samu ya yi da daddare ba sai ya rama raka a goma sha biyu abu na sha hudu wanda ce musulmi ya yi niyya in za ka kwanta ka yi niyyar za ka tashi da daddare niyya mai kyau to in ma baka samu kayi ba za a baka lada kamar kayi ce abu na sha biyar sunna ne ga wanda ya tashi da daddare zai yi sallah da farko ka goge bacci a idan ka tukunna yau haka din nan ma sunna ne goge bacci sannan ka karanta azkarul istiqaz min an-nawm alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur daman kana dan aswakin ka gebe sai kai aswaki sunna ne amma nan sunnan kamar mun fanta kalar da ita sai ka karanta inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin lil albab ayu goma karshen suratul al-imran yanzu ka je kayi wala sai ka fara sallaka da raka'ataini khafifataini yau kamar ka karanta wal asri da qul huwallahu ahad ko qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin kar ka tsawaita to ka na gaba kuma ka ɗan tsawaita tsawaita tsawaitawa to sannan ka cika sallar da witiri to tunda ka tashi da daddare kake karkamance da addu'a ta biyu a yanzu hizbul muslim لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ka kawo kake bukata ne ya buru kai mai kake so ne Allahumma filli warhamni wahdini wajburni wa'afini karbani da bala'i ya Allah warzuqni warzuqni warfa'ni ka azurta ka ɗaukaka ni don na shi ke nan wannan yaron da yake zuwa misalin nan shi ne yanzu haka ka tsaya kana ta cewa shi ne haka kai ma ka dage duk wanda Allah ya bashi ɗaukaka ba wai ya fi mu cancanta ba ne yanzu ka duba shugaban kasa lokacin da ake kamfen tsakanin da Allah ba faduwa yake ba lako-lako eh lako-lako ko yanzu ma ba yin sallah a tsaye sosai sai a zaune fa to shi ya fi ka cancanta ne ya fi ka ƙarfin jiki ne ya fi ka iya karanta fatiha ne fatiha wannan a zo a gwada a zo a yi baka gani eh karatun jini za ka fije shi sai dai ya fi ka kuɗi ba ya fi ka kuɗi amma ƙarfin jiki ko ƙarfin iya turanci a rubuta min a rubuta mai zo ya karanta zo in karanta maybe na zai tuna shi ballanta kuma a ce larabci eh ai babu haɗe to ballanta ce kuma kato da iya ɗaukan buhun masara hmm? zai haka da buhun masara ɗaya biyu uku hudu biyar zai wurgar da ita to karfa ya fi ka cancanta bane kama ya dace ne dacewa ne to to kai ma ka dage ka dage kai wannan addu'an ka dace shi kenan fa shi kenan wallahi magwamnan suka ɗan daddashi dama su da kofi amma zuwa yanzu wallahi sun dace alhamdulillah to ai ba sun fi ka bane kai man ka dace alhamdulillah to malai ce abu na goma sha shida ka wannan sunnonin ke ka goge bacci a idanka ka karanta azkaru al-istiqaz min an-nawm kai aswaki ka karanta ayoyi goma karshe na suratu ali imran ka karanta wannan addu'a ta biyu a hisbi muslim la ilaha illallah wa la sharika an gaba don kai addu'a an karba abu na goma sha shida ok tulul iyami yanzu wanne ne bi ne mu tawaita sujjada ne ko kuma tsayuwan ta fi tsawo to sai ma da ya yanke mana tulul iyami afdalun min tatwilir ruku'i wa sujudi wa tafsirin raka'a a dinga tsayuwa mai tsawo ya fi a gurin wani su malamai ba wani sun ce ha kayan sujjada ya fi ba domin an dauka ce afdalus salati tulul qunut yani tulul qiyam ulul iya wanda ibnu taymiya rahimahullah yace inda taswir salati qiyaman wa ruku'an wa sujudan afdal ka tsawaita yafi fiye da ka tsawaita ne ka tsawaita ruku da sujada amma jinsin jinsin a zikirin da ake a sujada shi kuma ya fi jinsin abin da kake a mai yawa a tsaye yake jinsin zikiri zikiri zikiri addu'a yau na sujjada ya fi na tsayuwa domin a tsayuwan ba yawan addu'a ake bayi gama yanzu ka kafa goshinka a ƙasa ne za ka hewa ta yi addu'a to kaga na can ya fi na can to da wannan ke ce la'allar raji an na haza ya talibu min shaksin li'aka ya danganta ina da nishadi ƙarfi sosai to kaga sai in ja sallar a da yawa kuma taɓalifus ne jiki na fara rawa ina fara hamma to kaga sai in taƙaita tsayuwan in kai sujjada mai yawa yawa ina ta roƙon Allah ma da ce abu sha bakwai yana daga cikin ladduban tilawon ƙur'ani a cikin ƙiyamun laili an yi rattilar ƙur'ana yau a karanta shi da tarti domin shi zai baka dama na tadabburi shi zai baka dama na alfaham amma kaga yadda ake yawanci a masallatan masu tahajjudin ma sai a hankali dukkan mu muna bukatan gyara zaka je yadda liman zai dauko ta a guje hmm? a guje fa ita wannan wani irin karatu ne haka irin wannan gwamnati ka je gida kai ka yi sallar ka ke gare duk wata aya an wuce akwai tasbihi sai a tsaya yi subhanallah in akwai su'al sai a tsaya yi roƙon Allah da ya ce was'alullaha min fadli sai Allahumma inna nas'aluka min fadlik Allahumma inna nas'aluka min fadlik sai a tsaya was'alullaha min fadli sai ka wuce kuma Ha? sai ka tsaya ka roƙi Allah in an wuce wuta sai ka tsaya Allah ka tseratar da ni Allah ka tseratar da mu Allah ka tseratar da mu in an wuce ayar azaba sai a tsaya to malam yace wala ba'sa min al-qira'ati min al-mushafi babu laifi mutum yayi karatu daga mushafi yanzu akwai wayoyi ma to maybe liman yana bukata kar haddanta kuce a masallacin kakab ba wanda zai yi ta da shi to maybe a ba liman dan tan karami haka eh sai a sa mai yadda musafin zai tsaya haka hmm? na gan shi kama airport a egypt kenan ko egypt babban musafi suke budewa a gaban liman kuma su ne hikima haka babu laifi ka dinga kallo kana karantawa don an dauke wuta ba ya za a yi shi kenan sai sauri ya fito da wayar su kaka na waya ma ya bi yanzu na? yau ɗan siririn san kawai sai a ɗan kwantar da shi shi kenan kawai zai buɗe waya sala ita tana da wuta ko ba wuta a masallaci akwai wutan gurin sai da lura da cajin wayar liman kawai shi ke. babu laifi liman ya ɗauki musafi ya karanta akwai zakuwa yana limantar aisha minal mushafi to kar ku zo kuna ta wani butsurutsu ma wai yana zuwa da jacket menene menene a ya fito da shi ma tsaro-tsaro. zan ja ku daga musafi shi ke wanda ya ga zai bi ne bi wanda bai ga ba zai bi ba ya tafi a wai shi zan karanto ne daga musafi wanda bai yi ba laifi ba ne ja'i wanda ya ga zai bi ne bi ne wanda ya ga ba zai yi ba ya fita bari dan ba ku minti uku duk wanda ba zai bai fita ka zazzare muku ido ba komai ba komai matsala ta sha takwas ok mustahabbi ne in ka tashi za ka yi sallan dare ka tashi iyalinka manzan Allah sallallahu Alaihi Allah ya rama ga bawan da ya tashi zai yi sallah da daddare ya tayar da matar shi ta yi sallah in ta ƙi yayyafa mata ruwa a fuska to dumi a juyu Allah ya ji kan matan da ta tashi za ta yanzu ita ce ustaziyar ke a can kuma shi ne ustazi to dama Allah yana iya haɗa wannan da wancan kai ustazi ne ita kuma ba ustaziya ba ce ta jarabawa ke nan ko kuma yanzu ita ce ustaziyar kai kuma alhaji ne kawai neman kuɗi kasa a gaba kawai ta tashi za ta yi sallah da daddare ta tashe ka alhaji tashi tashi tashi sai ki alaini ya kyale ka sai ta ɗibo ruwan sanyi ta yi yaba maka manzo Allah ce Allah ya mata rahama to amma mata sai sun duba wani alajin za su ma wannan yau alaji ahalus sunna wannan ta gaya mai manzan Allah ne zai tsiye ta a ina shi a sunan da dawud hadisi na 1308 a sunan nasa'i gashi nan 1610 a sunan ibn kuma sahahul albani kaga ta zama da kai alaji kuma maybe daga application ɗin ta kawai rahimallahu rajulan qama min al-layl ko fa in abat nabaha kawai take nabaha fi wajhiha shikenan abin zai kama ta hadisin kuma ita ce takhrij kai ab takhrij zai kama ta duka kutubu sitta duka nabaha fi wajhiha al-ma na baha fi ha, ni ya halatta ka yafa famu ruwa shi za ta kawo mai sai kuma ta ce a na baha fi hi, duk bi same kifta ido kawai ko minti ɗaya ba zai kai ba duk ta kawo maka to alhaji ka gan shi ko sai alasa ka miki da alkhairi to amma alhajin da kiki ne ba kaga sai fara timanta da daddare ne da yake ko a islamiyyar ma ashe iskanci ake koya muku ashe ba ki da tarbiyya malaman kuma ashe duk yan iska ne ba su da bayan ta gaya mai hadisin manzan Allah ya take ta kuma ce ya sake ta saki uku sai da safe kuma a ji cewa ya ta taimaka mai ne sallan dare sake ta ta wani da kiki ne ba Allah ya raba Allah ya raba mu da dakikanci ku zalla in an gaya mun hadisi in gamsu kaga yanzu ka samu mata irin wannan alhamdulillah sai tashi tashi tashi tashi tashi sallah sallah karfe uku ta yi tashi mu roƙi Allah Allah ya raba mu da fatana da talauci ta taimaka maka ko ita ma ta taimaki kanta a cikin hadisi wanda ya tashi da daddare ya tayar da matan suka yi sallah su biyu kutiba min az-zakirin Allah kaseeran waz-zakirat shikenan kun samu asalin ɗaukaka abu na sha tara ma da ce babu laifi da ƙiyamun laifi cikin jama'a ko ba cikin ramabana ba a taru kai a yi ko ba cikin jama'a ba ba cikin ramabana ba mazan Allah sallallahu alaihi wata rana ya zalla tare da ibnu abbas wata rana ya zalla tare da ibnu mas'ud wata rana ya zalla tare da Hudaifa, kuma jama'atan fi baitihi amma bai ci gaba da yi ratib ratib haka abu na ashirin wanda an fara sallah sai fara gangadi sai fara rikicewa to barci kawai je kai bacci don baka sani ba za ka je kana neman gafaran Allah sai kuma ka je kana zagin kanka mustahabbi ne yawaita addu'a da istighfari can cikin dare shine dai wannan wal mustaghfirina bil ashar da kuma kanu qalilan min al-layli wa bil ashari hum yastaghfirun annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin dare akwai lokacin da babu bawa musulmi da zai dace kana roƙon Allah alheri na duniya ko na lahira sai Allah ya baka shi kuma duk dare ne wannan duk dare to kaga mu dinga tashi da daddaren da izinin Allah za mu samu dacewa abu na biyu. mustahabbi ne ga wanda ke so ya tashi qiyamul layli to in ka fara ka ci gaba ka ci gaba domin ahabbul amali ila Allah wa in qalla kuma in ka saba ka samu kai bacci baka tashi kai ba Allah zai baka lada kamar kai falalan ka dage akan aikin alkhairi ke yana daga cikin abin da zai taimaka mana akan tashi da daddare yawan niyya nagartacciyar niyya mutum ya kwanta da wuri sannan kada ka ci abinci da yawa kada ka gajiyar da kanka da yawa da rana hmm? abinda babu fa'ida sannan kuma ka dinga ƙaihula sannan ka lizinci ladduban barci kamar za ka kwanta ka yi alwala ka yi azkarun nauni sannan kuma ka halarto da falalolin tashi da daddare sannan kuma har yanzu ka san shedan abokin gabanka ne sannan ka dinga fino manzan Allah ma shi da kanshi yana tashi sahabbai suna tashi to insha Allah za ka ga kana tashi mun ji hanyar da za su taimaka mana na farko dai kai niyya ma tukun wanda ce kai sallan dare kai ina ina Allah sai usta zai yi to ka kwanta da da wuri banda su browsing browser din banda kallace kallace kuma ga shan jarabta mu yanzu satellite station 24 hours ne 24 hours kalla ba ka sabo da suke yanke shi da daddare 24 hours kallo ne kawai karka ci abinci da yawa ba a so da mana cin abinci na dare da yawa dan ci kaɗan alhamdulillah dan sha shayi shi kenan in ci ganye shi ke nan alhamdulillah a wa an zo maka malmala kusan guda hudu biyar duk kai kadai wai mai gida jaki shi a da Allah ni ku sa ku daina samu abinci da yawa ba a so ana wai kar in tuwo ne kar ka ci kaman ya fi dunkulan haka shi ke nan da daddare fa kuma ka sa ganye da yawa musamman mai ciwon shuga kar tuwon ya wuce haka hmm? an zuwa maka malmalan ina ina to kagan ka kwanta shi kenan wallahun loka ka dinga yin kailula ladduban bacci salatu tarawi yawwa mun zo ke salatu tarawi ita ce qiyamul layli fi ramadan yau an gaya mata haka ne li annahun? awwalan majtama'u alaiha a lokacin umar ne to an yi an yi sai a dan huta in an yi sallama sai a huta ko an yi raka a hudu sai a huta kuma suna tsawaita karatu ne sai ce salatu ne tarawi salatu tarawi kuma sunna ce da manzon Allah ya sunnanta kuma Umar ya rayar da ita to ladan yana da cikin babban abin da zai sa Allah ya gafarta maka annabi sallallahu alaihi wasallam man qama ramadan imanan wa hisaba kenan gufira lahu ma taqaddama min gambi. to malai ce musamman ga wanda zai je umara ka dage sosai a dinga yin sallar tare da kai a harami ke karka tafi kasuwa kana ta zagaye kasuwanni har a yi sallar isha ma kana kasuwa ana ta tarawih kai kana kasuwa la la la la sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi sallah dubu a wani guri sai dai masjidul haram sallah kuma a masjidul haram ya fi sallah dubu ɗari a wani guri wanda ibn rajab yake cewa mumini a watan ramadana akwai jihadani jihadi biyu da yake mara shi jihadun bin nahari shine ta hanyar azumi wa jihadun bin laili shine qiyamul laili jihadi biyu ne jihadun bin nahari azumi jihadun bin laili qiyamul laili yace wanda ya samu wannan jihadin biyun kuma ba kowanne ba shi haƙƙin shi kuma ya haƙuri shi kenan Allah zai baka lada bila adadin bila hisabi abu na 29 ma da yace a an shar'anta salatu tarawih a gidaje tushra'u salatu tarawih fil a gida ya halatta domin nafila ne amma an halatta kuma tare da liman amma kai tare da liman shi yafi Hmm? to kada no no no e mike sanan go babu ta asiyan bin nabi sallallahu alaihi wasallam na talatin alaihi sallam mace a gida ya fita zo masallaci ta yi sallah farilla ne ko nafila ko tarawi ne ko ba tarawi ba amma kuma ba hana ta sallah a masallaci ba amma da izinin mijinta in mijin ya ce je ki ta ce zan je masallaci tarawihi to kai baka isa ka hana ta ce sai an dawo ko tsaya ba tafi mana baka su laraba ma suna makalkala matan su kai ka ce za a kwace ta ba kuma sai ya rike mata jaka sai ya kama hannunta haka ya mammakale ta ka ganni ne ne wannan za a yi abu ruka ya zama dan iska kuma wallahi a makka za ka ga layi layi layi ya ɗarike mata hannu suna tafiya suna zance to laraba ne ɗabi'a su ce can to kar ka kwaso mana kar ka kwaso ya a makka fa a makka fa ma suna ɗawa fi ma gana ga ya rike mata hannu to su dai a can kar ka kwaso mana kana kwaso mana a nan za ka ji kwamin kala kala in mutunta izinin kala kata yi ado kata sa tarare kuma ya zama ba wani fitina shi kenan babu laifi kuma da ce na talatin da ɗaya ya halatta mata su taru don yin salatin tarawi a gidan ɗayansu kuma su yi kwaikwayo da wata daga cikinsu amma ita za ta tsaya tsakiya ne ba za ta yi gaba kamar da namiji zai ba kuma za ta bayyana karatu eh wata jiharu bi salatiha oke matanmu na najeriya suna bukatar su ji wannan matsala ta talatin da daya wata jiharu bi salatiha kama ya jiharu rajulu fi salawatil jihariya amma yan jin sun za su yi sallah ko sallan asuba ne shiru magariba ma shiru isha ma shiru amma surutu kuma fayo fayo alhamdulillah in ya zama dai ba maza a gurin kala za ta yi tartini sosai da sosai matsala ta talatin da to ya halatta kuma a sa musu wani ya jagorance su hmm, ya halatta babu laifi ko su zo masallaci su ba maza babu laifi to da yake matsala ta talatin da biyu al-iktizaru ala ihda ashara a fi tarawih afdalu kage yana ta gaya mana wannan afdalu shi ya bi fa huwa fi'lun nabi sallallahu alaihi wasallam shine aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun lura da wasu nasoshi suna ganin an kara su ba su yi laifi ba amma shi ya ce dai a bashi ya sha sha ɗaya ne talatin da uku ya ce abinda mutane suke na sauri ya ga wani liman ce okada iya ɗan kabo fijo waye waye wannan khilaful mashru' ya saba ma shari'a to fa in adda ila al-iklal bi qubanina in babu nutsuwa ma a sallar ko ba ruku daidai ba a sujjada sallar ta baci in alayin ku ne daina bin sallar kawai na. to wanda ya sallar tarawih a masallaci to fal afdalu alla yansarifa hatta yantahi al-imam minha in ka zo zaka bi ka bari har sai an kare dan a rubuta maka ladan qiyamul layli cikakke annabi sallallahu alaihi ce wanda ya tsaya tare da liman har aka kare za a rubuta mai ladan qiyamul layli cikakke to tambayoyin suna da yawa nan to idan limaman biyu ne fa sai ce wal a'immatul muta'awiluna fil masjidil wahidi kal imamil wahid wannan zai ja raka'a hudu sai ya dawo baya sai wannan zai ja raka'a hudu sai ya ja baya wannan sai zai mana witiri to kamar limami ɗaya ne sai ya haƙuri har sai an je ƙarshen to amma rashin dabara ne wai sai an yi raka a goma cif cif sai ka ga wani ya fita nan wanda ya fita ta can wani ya buɗe nan ya fita wani shi zai cika a gida ka zubar da ladan kai in dai har na bi kawai bari yi mitirin a masallaci yanzu bai hana ban na tashi in dan ƙara abin da zan ƙara in ta istighfari kama mun fi gane cewa a sallah shi ne ita ce mai ibada kawai ba ita ce ba yanzu istifari ma ibada ne hmm? hailala ibada ne addu'a ibada ne mun gane na matsala matsala ta talatin da hudu limamai da suke ta'awuni in su biyu ne su uku ne to kamar limami ɗaya ne har sai limamin ƙarshen ya gama kuma da ce mustahabbi ne kira su du'a istifta fi awwali raka'at fi awwali kulli raka'atayn min salati at-tarawih ah nan yace mustahabi ne a karanta me du'aul istifta amma ne sai ka ji karatun fi fi awwali kulli raka'atayn min salati at-tarawih li'anna kull raka'atayn wai duk raka'a biyu sai a yi mai duwa wale sita amma ba duka guda ɗaya ba ne dukkan su ɗaya ne a yi wikiri ake ce musu yanzu ka duba guda ɗaya na farkon nan allahu akbar to yadda ka duwa wale sita in ka gamsu ana yi kenan a san mu jama'a mu na can kaman suna cewa makaruhi ne tsakani da Allah abinda manzon Allah kuma shine makaruhi abin da aka bude musu kofofin zamani shine makaruhi tsagarin ko irin makaruhi ne wannan to shi ne yana da ra'ayin wai duk rakawai biyu amma Allahu alam daga farkon nan izniyar azumin ramadana duk dare ne sai na maimaita saboda me suna jere ne in na farko inda ba wani abin da ya yanke shi kenan guda ɗaya ya wadatar mu shi ne mace mala ya ce la har da fi kira fil imami min al-mushafi fi salati tarawi ya maimaita mana wannan to shi mamu fa mamu mamu za ka ga amma a makawami ɗan kankan ba ɗan ba ni na iya liman shi a haddace ma yake shi kuma ya ɗauka za ka ga suna ɗaukar musafi musamman jajayen liman yana yi shi kuma yana ta sada hannu cewa ya gaya maka aka yi wa hablul ma'mumin musafa min gairi haja khilaful aula لأن هذا يشغله عن سنن الصلاة والخشوع فيها إذا أبدا كي بقاتا شيني سوراري ميلي ميلي كرنتا باين لنغا بين بكين با to kuma yace babu laifi matsala ta talatin da bakwai babu laifi a samu limamai biyu uku Wai yutabi'u al-musalli jami'a al-a'imma kuma zaka bi duka ne gaba daya har sai na ƙarshen ya ƙare domin duka limaman kamar limami ɗaya ne matsala ta talatin da takwas wanda ya tsalla wujiri tare da liman a sallar tarawihi to shi nan falawu an ya shafa? za ka yi niyan shafa'i idan liman ya sallama sai ka tashi ka yi raka a ɗaya mana sai haɗa sai ka haɗa da wancan ya zama maka mai nan. shafa'i ke mana shi ne mai zai zo witiri raka a ɗaya to sai in bi shi liman ya yi sallama sai in kawo raka ɗaya ni ba zan yi sallama ba ke ta ga zama mun me shafa'i don in samu in jinkirta ne in jinkirta wikiri na zuwa can ƙarshen dare an gane wannan karatun kuwa liman ya zo zai yi witiri to ni zai yi niyan mai shafa'i in liman ya sallama assalamu alaikum wa rahmatullah ni sai tashi sai in ci ko a daya ka ni shafa'i ne ke to da zama an ce ba ba witiri biyu ne a dare to ne yanzu shafa'i ban witirin ba tukun hmm? kuma na bi shi har karshen sallah ok datta wannan ma da haka wa suke in baya so ya kulle ya bi shi in ya bi shi sai ya kawo raka a ɗaya sai ya sallame don ka je gida sai ka ci gaba da ka ke. matsala ta talatin da tara wanda zai sallan tarawihi kuma liman ya yi wutiri tare da liman to kana so ka ƙara bayan iyamun layi kai kaɗai. to fa inda yusalli ma sha Allah ma sha Allah an yusalliya to ne za ka ya ƙara yayin da ka ƙara din rak'ataini rak'ataini kuma ba za ka maimaita wikirin ba in har ka yi wikiri tare da liman don ka tashi kawai raka a biyu shi ke na iyayen da Allah ya so shi ke ba za ka maimaita wikiri ba na arba'in wanda sallar isha ta wuce shi cikin jama'a yau mu ji wannan ka zo ka samu har an fara ne sallan ashen ko tarawihi to da yawa za ka ga mutanenmu yau sai a ja gefe kuma wai suna me wai sallar isha wannan suna gefe suna yin nasu wai su ma suka zo suna can gefe a'a a'a fa yajuzu law an yadkhula ma al-imami alladhi yusalli tarawih kawai sai in bil wanda yake tarawih kamar mu mutanen mu na can sun ce a ba kai me me farilla baya bin me nafila waye waye bi za mu bance lalle ba ni in na ga zan bi zan bi kai ban ce lalle ka bi shi ba in ga za ka yi shanka da can gefe je yi a gefe ha ni kuma na ga zan bi liman ni ina da ra'ayin mai farilla yana bin me na fila sallah to sai ka hana ni kai kuma ba ka gani sai in hana ka mu ɗauki abin da sauƙi mana sai kuma ka zo kana zagi na wannan yan tsalle-tsalle ne yan waye yan waye yan tantadande yan waye ƴan waye duk maganganun da ya shi kenan kawai da an ce mai nafila a mai farilla zai iya bi daman mai nafula to shi yana bin mai farilla za ka iya bi mana mai nafula? shi zai ƙarin nafula ne kama yanzu matsalan shi ne mai farilla ya bi mai nafula. malam da ya ce wannan matsala ce can can can can man fatat salatul isha fi jama'a fa yajuzu lahu ya halatta ba ce dole ba fa an yadkhula ma al-imam alladhi yusalli tarawih bi niyyati al-isha kai kana isha ne fa idza sallama al-imam min rak'atayn qama fa atamma ar-rak'atayn al-baqiyatayn shikenan in ka kammala kuma ka bi abin da shikenan no wahala man fatar salatu fi jama'a yanzu tarawih ne gaba ɗaya ma ni ban samu nayi ba to fa anyi lahu an yu'addiha munfaridan ya halatta yi ni kaɗai, kana ni kaɗai. ko kuma na samu ta jama'a da za su yi in je wani masallaci daban babu dai ba ce da yin ban samu jami'in ba shi kenan ta kubce mu sai ma da ce na talatin da arba'in da biyu talatin tarawi ma imamil harami yanzu an koma maka Allah ya kai mu a sun fara an fara bushin ku? an fara visa an fara biya to yanzu ni na je bako ne wanne ne ya fi min kenan liman yana sallan tarawihi in bi shi ne ko je yana dawafi ne hada ce a ah, salatin tarawih ma imamil harami afdal min tawafin nafilati yace li anna salatar tarawih waqtuha yafutu sallan tarawih lokacin ta yana isfiya, amma tawafi fa baya ifiya kaga fiki ko to sai mu me wanda zai isfiya. yanzu daga nan an kare har asuba har gari ya waye yana ta tawafi kuma sallan ta wuce kuma shi kenan ta wuce ke 43 to man kana ya tsufu haular ka'aba shi yana dawafi ne to fala ya tsa'u tawafa li salatin tarawih eh yanzu ka fara dawafi maybe ma tawaful qudum ne ko tawaful umra to shikenan da baraka yanke ba saboda sallan tarawih saboda me domin sallan tarawih na fila ne ha amma da farilla ne ba, za a daga dukkan dawafi gaba da security ma suna tattarewa za a tattare kai kai kai sara sara ya hash sara sara sara to sai ka gina kawai kana ana ƙara sallah sai ka gina daga gurin da ka tsaya ke sallan farilla za ka yanke don ka yi sallan me eh za ka yanke ɗawafi don ka yi sallan farilla sai kuma ka cika ɗawafinka matsala ta arba'in da hudu eh, mustahabbi ne kunut a wikiri kaga wannan masallatan mu ne ko ake wannan ko masallatan suna yi alqunu Allahumma hdina fi man hadai ni tin ina yaro ban taba ji a irin masallatan su yi wannan Allahumma hdina fi man hadai kuma wa yashra'u lil imami wal ma'mum raf'ul yadayn fihi ba ka taba gani fiye ba a ce wannan yan madina ne yayi oke oke daga madina ka kawo wannan alhamdulillah alhamdulillah oke ba yan ingila bane ko kaga da dan ingila aka ce to kuma da ake ce wani mai capacity dan london wannan dan madina ba dan madina kaga abin da bai naka kwaso kenan daga garin manzan Allah to shi kenan ya halatta Allahumma hadina fi man hadaytu wa afina fi man afait kuma annabi sallallahu alaihi wasallam karanta da Al-Hasan ibn Ali ka duba maka madina ko ina ana yi. shi na arba'in da biyar lama ne min addu'a inda khatmi alqur'ani fi salati tarawih yanzu a ce an gama qur'ani an sauke kamar makka madina sai sun sauke fa saukewa complete complete to babu ne bi addu'a ma mu kuma su amin amin li wurudi zalika an kazirin min as-salaf to sai dai kuma kar a shiga hira hmm? kar a shiga hira yawanci kuma wajen alƙunuɗi za ka ga wani hira ake shiga amma a taƙaita da abin da ya zo a nasi 46 su salla salatu tarawih min al-lailati ula li ramadan hmm idan ce an ga wata ake fara mai tarawih allati yura fiha al-hilal yau daren da an ce an ga wata allati lam lam lam tasbiq awwal awwal yawmin lisiyam wanda ba a fara azumi ba an ce an ga wata wannan daren yanzu ko kai kaɗai ko cikin jama'a yanda ya fi maka ikilasi ka ji kufa amma mu a ce tun kafin a haife mu hmm, ya ake yi ne a ce yau sai an ɗauki azumi ɗaya sai a kama gama hakika ne haka ne a'a idan yanzu mu iyayenmu dai alhamdulillahi amma su kuma sunna ta girme su ko sun sun girme sunna to to dora ce wai sabon addini yan madina masu kawo sabon addini to ku yi a hankali ba 47 tunzu an fara da daren farko yanzu an ce an ga wata kuma fa la tusallat tarawihu lailatal eid ba a tarawihi daren idi shi kuma muna yi ha ha ana yi nan kuma fara ba ma fara daga point of correction ne wannan correction correction li'anna salatat tarawih tushra'u fi ramadan yanzu kuma daren da muka shiga shi kuma mun fita daga mun shiga daren mai idi daren idi kuma manzo Allah baya raya daren idi sallallahu na ƙarshe na ƙarshe la yushru tafsisu lailatul idi bil qiyam min baini sa'iril layali bai halatta cewa daren idi mun keɓance shi da wata sallah ko idul fitri ko idul adha kamar dai kai ka saba halas baka saba ba mamba ba wani hadisi da inganta wani raya ne dararen idi wai wanda ya raya da dararen idi zuciyar shi ba za ta mutu ba ranar da zukata suke mutuwa wannan ba hadisi ba bai inganta kuma da ce nasalullah ta'ala ya taqabbala minna siyama wal qiyama wa tilawata al-qur'an wa yu'inana ala ta'atihi